mai tambaya nan kuma yana cewa mutum ya manta ya yi sallah wando da ba ta da tsarki wato ya yi sallah da wandon shi kuma wandon nasa babu tsarki daga baya ya tuna shin ya matsayin sallah shi sallarsa ta inganta kuma kare ya sake idan mutum ya yi sallah da najasa a jikinsa a halin mantuwa wannan ma'azurin Allah Ta baraka wa ta'ala bai kama shi da laifi a kai ba zai rama wannan sallan ba ka duba al-majmu' mujallal uku shafi hudu amma in mutum ya manta ya yi sallah babu alwala wannan sallan babu ita in ya tuna daga baya sai ya sake ne ma'anar man zakara salata ya tuna wata sallah wancan ba sallah yi ba ai tunda duk sallar da ka yi ba alwala ba taimama ba sallah yi ba yanzu ka tuna sai ka sake domin Allah bai karɓar ibadan da aka yi ta babu ma tsarkaka na alwala da wanka da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗa don haka akwai bambanci wanda yayi sallah da najasa a jikinsa ya bambanta da wanda yayi sallah bai ma yi alwala ba ko bai wankan janaba ba